Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawarar Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ce da kullum tare da fitattun masana. yau muna da'irar tawa a jihar maradi don mu ƙara kusantar masu sauraron mu da ke cikin jihohin ƙasa shirye-shiryen studio kalangu dai suna zuwa muku ta hanyar gidajen rediyo hamsin da biyu a kwar da studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger kuna iya samun su akan shafukan mu na sada zumunta cewa da facebook whatsapp da kuma yanar gizo yau muna da'irar tawa a cikin jihar maradi don ƙara kusantar masu sauraron mu na cikin jihohi mata da aikin gandare wani kalubale da ci gaba ne matan jirata ke fuskanta a cikin wannan aikin na gandar da suke gudanarwa shi shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a nan tsibirin noman gandar na jiratawa domin su samu cin gishin kansu kuma su kaurace ma talauci matan da'irar jiratawa da ke jihar maradi sun rungumi sana'a ta yin noman rani sai dai kuma wannan matan na cin karo da matsaloli da dama dangance da noman da girbewa har ma kuma da siyar da albarkatun noman nasu to domin duba matsalolin na mata masu noman gandarin da kuma hanyoyin da suka dace a birnin sama musu masalha ya samu ka gayyato muku da daraktan gandarin na jiratawa malam umar ibrahim barka da zuwa umar muna tare da magatakardar kungiyar mata da ke aikin gandari cewa da jin daɗin mata madam hawa garba barka da isuwa hawa barka sanu a tare da mu akwai mabima shugaban kungiyar mata masu noman zogale hajiya rabi mamman barka da isuwa Amma salam. Har ila yau dai muna tare da mashawarciya Hajiya Cimma Ibrahim. Barka da zuwa. Barka ka dai sanar da isawa. Madalla baki mun gode karbi goron gaita na muhawarar studio Kalangu ni Hawa Usman nake muku lale marhabin. madalla mu soma muhawar da ku wato malam omar ibrahim wanda kuke kune shugaban wannan gandari na jiratawa shin kuna iya kuma na ɗan takaitaccen tarihi na shi wannan gandarin to mara alhaji amin gode don ka gandarin jiratawa gandari ne wanda yau yana da shekara arba'in da ɗaya eh, tun lokacin proje maradi da an so a yi eka dubu bakwai da ɗari uku sai dai ba a samu yin su ba aka samu da yanzu ekocin da gare mu ɗari shida da hamsin gare mu cikin wannan eka ɗari shida da hamsin muna da manu ya bunga gari goma sha biyu da birnin maradi su ne ga noma cikin gandare e eh, manomanmu muna da mutum dubu hudu da ɗari biyu da ashirin da bakwai cikinsu akwai maki ɗari uku da biyar e gandarin jiratawa gandari ne ma aiki da wutan nijelek kuma ga shekara duka kullum ana noma kamar noma ba ta saya ce nan ana noma abubuwa da yawa cikin gandari e kamar akwai tomat masara alkama yajin yawo da dawa da banana da rogo da da aubergine suna da yawa abubuwan da aka noma kenan shi dai suka ce muna rani da damuna ko da shi ana yin noma a wannan gandar to da damuna kaman kuna sa su wani gero da su dawa da sauransu ko koko da damunan ma dai kayan lambu da kayan marmari da kaɗai kuke nomawa eh kullum abubuwan da muka noma dai haƙi dai ne a babu amma masara da dawa su ga damana ana yin su masara ga shekara su uku dawa su guda ga damana to su 'yan maka da rogo da aubergine wannan su kullum akwai su ko ne lokaci akwai su eh umar muna so mu ji kaman ina matsayin mace akan wannan aikin na gandare na jiratawa eh nan in ce kamar matan su ne masu hun gaba wajen Eh, kama wajen aiki saboda manomi abin da ka bukata in ya yi noma ya saida to sai mata su kama bangaren sayan kayan manoma kenan can sai aka yi samun magani wajen matsalolin kasuwanci ya noma yan maka dukan mata ne ga sayan yan maka su sarrafa ta banana ma haka nan ne kenan wajen noma ma ba bar su ba eh, da wajen shugabancin gandari ma akwai mata ciki Mhm. madalla umar ibrahim mun sake dawowa kanka eh, idan kuma a bangaren naku cewa da wato mashawarciya hajiya cima ibrahim shin a matsayinki na wakiliya ta al'ummar da ke a nan wurin jiratawa shin kamar wani irin kokarin ke kawo ma mata wanda suke wani aikin na gandare duban gaisuwa da fatan alheri da yadda na tsinci kaina a cikin wannan muhawara ta yau eh alhamdulillahi su ma ga sanan an ce sai abu na nesa ake wa gardama lalle kam a wajen mata kullum ina ba su kama labari da cewa duk abin da ya hito kada a bar su baya su daddage a ciki su nemi shiga gaba cikin wurin su nemi 'yancinsu na biyu bisa noma kuma su da kansu ta sani duk bakin da aka yi muna halarto jiratawa danganci mu kawo masu labari na wajen haraka noma na rani don saboda ka samu sa'o'i ma wanda za ka iya noma da yadda za ku iya ɗubowa ku unhwani kanku kuma abin da baya za ta gani ta unhwani da shi bayan haka ko wurin ajiya nan ne tare da mu da su aka zo aka tunkari matan ga kamar yadda suke cewa ba su da wurin da za su shanya haki ba su da wurin da za su adana shi da wannan ma an yi gudunmuwar da aka kawo masu eh, yadda za a yi masu hili wanda za su shanya da kuma magazan wadda za a ajiya kun ba haka duka in za a tahiya baje jakuli kuma muna masu jagora zuwa wajen wannan sallah don su kai kayan gona a san da su a san ko da yayin yaushe in ana neman shi irin abin da kake so a cikin komin ɗin jiratawa da maza da mata za ka sami shi bisa wannan gandari sannan bayan haka nan duk yan aka ce za a kuwar cikin jiha kuma muna yi ma mata gudunmuwa da za a kiransu da babban murya su je su kai kansu wajen baje koli na cikin jiha don su samu su ga ta wani wani ya ga tasu domin kowa ya ƙaru da husa'o'in da kowa yake yi don a san da mata dai ba zanna suke ba. Madalla mun sake dawowa kanki Hajiya Cima Ibrahim mashawarciya a nan da'ira ta jiratawa. To Madalla Hajiya Rabi ke ce mai bima shugaban kungiyar da aka keɓe ta musamman wato masu yin noma zogale. Shin kina iya ce muna menene dalilin da yasa aka ɗauki wannan kungiya keɓe ta musamman ma kawai don dai ta kula da noman zogale ba tare da an yi haɗi da sauran kayayyakin lambu ba. Assalamu alaikum. Wannan zauren shawara da Allah ya kawo mu na rediyo Kalangu ina makuwa fatan alheri da fatan kowa Allah ya maida shi gidan shi lahiya. Lalle bisa noma na gandari. Da mu a can a zuba muke ba san na ne aikin noma ba. Sa'an nan mace tana gidanta sai ta zube darori, ƙwanƙaye, nadara ƙodagai nadara ɗayan adowa to da allah da na iko muna nan bisa noma bisa kan zauren shawara na manoma ake zowa ake ba mu wani labari mai daɗi ake hidan a yanzu mata bisa kan noma ka koyar da a bar ku baya noma tushen arziki ne a can ni matsayina na manomiya kuma basa sarrafawa a lokacin da na san daɗin noma wallahi da kai ɗaya na fara yin noman gandarin jiratawa amma yanzu hana mai kura shahawa sabida kuma bisa wannan kayayyaki na sarrafa zogala mun hita mun samu amfani ɗari bisa ɗari kuma mun samu wayewa kai ɗari bisa ɗari kuma bisa noman da muke mun ci umarnin shi kuma cikin ci muke kuma muna waye ma mutane kai tare da 'yan zauren shawara ga na manoma tunda yanzu wannan fuwar da muke zuwa yana haɗa maki in manta da taya dubu ta zo galaba mu dawowa da ko guda cikin ikon Allah cikin hikimar Allah mun samu sabo da mutane an sai ta kaf yanzu Allah ya kadarta muna yin ambuwa bisa noman nan da kuka san mana muna nan mun dage mu ne noman masara mu ne noman hatsi dawa wake gujiya rogo dankali faburan shu albasa karat tumatiri tarugu kai noma dai alhamdulillahi muna noma shi sosai kuma bisa haka nan da jan hankali da wayewar kai kuma muna sarrafawa to madalla rabi mun sake dawowa kanki e mu koma a bangaren nake cewa da mai magatakarda ta kungiyar mata waɗanda suke noman gandare a nan jiratawa cewa da kungiyar mata jin daɗin mata ina so in ji shi kuka wani ita kungiyar ta jin daɗin mata yawa shi ne mun kafa ta kusan tun shekara ta dubu biyu da sha bakwai yau tana da shekara shida kenan tun lokacin da muka kafa ta wani lokaci mukan shanya ga tamfulilluka amma da aka gani kullum abin yana bunƙasa sai muka sami wannan tallafi na wurin shanya da wurin ajiya to cikinsu muke tahiya har yanzu game da wayo mutane kai irin yadda za mu sarrafa ita 'yan makakanta game da harkar tsabtata da kula dai da lafiyar 'yan makai to bisa kan shi ne yanzu muka ɗauki kafa wannan ƙungiya gadan-gadan domin tafiyar da gudanar da kasuwanci 'yan maka cikin tsabta domin mutane su ga 'yan maka tana da 'yan ganci ta jiratawa. To malama Hauwa Garba baya ga 'yan maka da sumi da sumi ne kuke sawa a cikin wannan gandar naku wanda yake da bangar naku da yake da sunan kungiyar ku jin daɗin mata. sa alkama da tumati da atarugu da yajin yawo da wake da waken suya wanda ake yin awara. da masara da rugu da dankali da dai sauran dukan abubuwa har da kwasabbara duka dai kayan da ake yi ne kwasabbara me kwasabbara kwasabbara wani shi ma hake <laughs> abin miya ne shi ma yana da yashin miya ne eh shi ma duka ana dai sarrafa su nan da albasa duka eh da da ma sabon abubuwa waɗanda suna nan suna bulluwa muna so da taimakon ubangiji kuma da magabatanmu na masu kula da harkar noma su taimaka mana tunda akwai abubuwa da muna ganin kamar su citta da doya mun ga ana kawo su to wani rishin ba a samu farmasiyan kansu ba waɗansu na samu waɗansu kuma ba a kai ga amfanin su saboda ba iya sa su ba eh amma doya na gani da idanuna ta yi sai dai rishin iya ta ruba amma wajen citta din nan mun sanya ta dai da hannuna na sanya ta to ba mu san ba ko rishin ba mu iya bane ba ta yi ba amma akwai fa'ida sosai kenan yanzu an ka miki irin doya kina iya ki shifka shi ki noma shi a zo a zage doya manya manya sosai <laughs> sosai ma to ah. da lamun sake dawa kan ki hawo garba eh director Umar Ibrahim shi wannan wuri da kuka keɓe na musamman na cewa a nan gurin kamar wani bangare da kuke da zalla noman zogale ne za a yi muna iya mu sani kamar ya kai eka nawa wurin da aka hidda musamman masu da zogale kadai duka gandari hilin da aka yi adda 'yan makka ko adda zogale eka ɗari da arba'in da uku ne kuma a nan gurin maza da mata ke noman ko kuma mata ne zalla kuma cikin wannan kaman kowane gona yana da 'yan makka wannan guntu guntu su ne muka gama aka samu wannan ɗari da arba'in da uku wannan kowa yana noma tun da 'yan makka ita ne kaman dokin tayya saboda 'yan makka ita ne ta koma wurin kaman kaɗa na shekarun baya don ka 'yan makka ita ne kaman ga ɗauki yaunin nomai Eh, 'yan maka ne mutum zai sai da ya sai kayan noma 'yan maka ne zai sai da ya yi biyan bukata sai sai da kuma 'yan maka eh, ya ba da mai ruwa da duka kayan bukatar gona 'yan maka ita ne ga ta da aiki kuma saboda wannan mugani abu yana da amfani ko cikin gari akwai kungiya na zogala sai kuma nan biron mu sai muka kafa kuma wata kamar federation ta kungiya wanda zai kofe wannan kungiyoyi duka don ka sai muka samata arzikin manomi kenan waɗanga duka ƙungiyoyin su suna ciki waɗannan ƙungiyoyin na mata eh suna ciki mm-hmm. insha Allah to madalla mun sake dawa kanku eh Hajiya Cima Ibrahim mashawarciya shin wani irin kokari kike ma wannan matan akan cewa su samu hanyoyin da za su rinka sarrafa kayayyakin noman nasu kar su lalace to alhamdulillah sai in ce kin san yawanci mata in ba kamar kana kusa ba aka ce ana ba da bayani ko wani horo sai ka ji an ce a ɗauko waccan ƙungiya ko waccan ƙungiya yana yiwuwa ita cikin kiranyen da ake yi ba ta samu irin kire ba da ya kamata a ci yan amfanin gona ya kai ga wanda za ka saida ga wanda za ka maida sabar saboda gaba lalle kam akwai dubarori wanda ake koya ma mata masu noma saboda in za ka zaɓe tumati ɗanye wanda za ka kwanduna ya kamata mai taurin ne ake kwatanta masu da a a saye cikin kwando lalai wannan wanda ya tabshi sai a yanki a yanki a shanya shi in ya bushe a sa cikin buhu a ma magaza wannan hakanan ne ake mashi sannan wajen noma da yawa a dankali ma ai yanka shi ake wanda aka san ba za ya tahiya a cikin kasuwa ba shi ma ana yanyanka shi a shanya shi sannan bayan hakanan aikin ga ita zogalen ma kashi biyu ake mata sai a dafa wata a shanya sai a busar da wata a haƙo tana can wata domin me domin in wannan ta tafi kasuwa wagga ana iya doguwa ajiya duka ma ana mata doguwa ajiya dangance da tsabtar da aka shanya ta gare ta aka gyara aka sa ta gaba wannan kyaukyawa bayan haka nan ai akwai waɗanda kamar wajen haraka duka kayan gonai ba ya dace duka a kai shi kasuwa ba duk wanda aka zaɓi lala a shanya shi domin me domin gaba sai an neme shi tunda abin da aka kai ɗanye da gaugawa za a unhwani da shi shi ka wannan busasshen daga baya za ka ga an nemi abin lokacin shi bai kai ba sai a hiddo wannan busasshen don haka na ake wa mata dubarori ko bisa abin shanya ba zo galaba ce ya kamata a shanya hatta da duk waɗanga sauran kayan in aka tace ya dace a shanya su a busar da su a kai su cikin magazan a aji don haka nan ake yin ajiya ai da ake yin magazan don ajiya in a kwashe komi a kai kasuwa da ba a yin magaza kenan yan ayi magazan dole sai an koya dubarori wanda za a abubuwan da ba za su lalace a dandanan a shanya su su zama busasshe don haka kuma duk kullum yana kira duka ga ɗaya mata Eh, ba sai na komin ɗin jirata ba ni da sunana mata na jiha ma ina iya tahiya ɗaya bayan ɗaya a bisa lokaci kuma daga bisa abokan hulɗa in an samu a je a koya ma mata dubarori tunda in mun diba mata mu ne baya a can baya mu ne baya tunda mu ne ba mu da abin hannunmu yanzu kau da wanga noma da sarrafawa da kiwo mata ko ɗaya ba su zanne yanzu domin me domin kansu ya fara wayewa kusa horon da ake ba su. To madalla madalla mun sake dawowa kan ki hajiya cima. Rabi mamman kina bima mai shugaban kungiya ta musamman wadda take kula da harkan wato aikin zogala. Ita zogale shuka ce wadda a cewar masana tana bukatar ruwa. Shin ya ne kuke tafiyar da al'amuran ku na ban ruwa nan? To alhamdulillah lalle zilariyan manoma mu yanzu zogale ma mun kara mata suna zinariya take gare mu zinariya zinariya take masha Allah kenan wannan zinariya manoma ai eh, duk manoman da ya san zinariya manoma ba ya yarda zinariyar nan ta samu kuskure wurin to me yasa ake ce mata zinariyar manoma abin da yasa ake ce mata zinariyar manoma duka duk wanda aka sani manomi ko na komin din jirata ko na ƙasar Nijar gabaki ɗaya ko ƙasashen waje yanzu ina ga zinariyar manoma zogala ta yi suna na a zo a gani zogala tana magani na yunwa tana kora talauci kuma tana kare lahiyar ɗan adam saboda don haka ta zama zinariyar manomi duk wani manomi ita ce yake takama yanzu in wanda duk in kunnanta kika gani koren na da duhu da kin ga can wata ranki sai yayi haske <laughs> rabi kina magana ne wannan ta manoma to kenan wajen ban ruwa zogale abin da muke bata ruwa yanzu da farin dai in tun daga shabkata ake daukowa a ta gaban ta mu a shabkata na in muka samu wuri wuri kala-kala ne akwai wuri inda laka take akwai wuri inda rere-rere yake akwai wuri yake burabisku laka-laka rere-rere ina ga ƙasar ta kashe kala uku kenan wannan wuri in aka sanya aka jiƙe in za sa zogala ana sa sai a nome shi ai mai kuyye in aka nome shi in so kake jera ka shifke gonarka za ka bin wannan zogala in ƙwara biyar biyar za ka shifkawa kana bi daga nan in ka sanya ka zo nan ka shifka ina ganin rabi har kuwa mana zake da ake dasa zogale da hilin da ya kamata ya kuke kuna harkan ban ruwan wurin ban ruwa kenan an muka sa wannan zogale an muka sanya ta sai mu ba ta ruwa in muka ba ta ruwa in sati ya zo kuma muna iya ba ta ruwa to wurin samu ruwan ya ne kuke wani tsari ne kuke bi wanga tsari da muke da shi yan rijiyoyi ne daga duk kowace rijiya na cikin gandarin jira ta akwai mai ta? akwai wanda ke matsayin an baya rijiyar ne layi ne turni yau wanga bangare mai rijiya an baya kilan rijiya kai ke rike shi a zanna a yi ban ruwa cikin ladama ba cikin tashi hankali ba ba cikin bata rai ba yau in ban ruwa ta zo nan gabas yan yau nan za su kowane layi ne layi ake bi yanzu yau wanga layi daga nan filat za a farawa kenan aka fara shi nan an ga fulo kenan ni in na zo yau mai rijiya rabaza za ta ban ruwa in ni zani in je in duka in mai mana gare ni in je ya buɗo shi ya ba kile ya buɗe rijiya ya ta yi ban ruwa mai bi mai yanzu abin ya kawo hikima sai abu kowane lis ake wane na bi ma wani in wane ya ban ruwa kai wane za ya baka a yi ban ruwa cikin kwanciyar hankali wanga in kowa ya samu wannan ranji. Kina a takaice dai rabi ba ku da matsala wajen harkar ban ruwa. Eh gaskiya in ka ga an samu matsala wajen harkar ruwa sai rijiya mai karamcin ruwa. Amma rijiya wadda ba ta da karamcin ruwa gaskiya ba a samu matsala. Tunda rijiyoyin akwai wanda ke da matsalar ruwa akwai wanda ba su da matsalar ruwa. To madalla mun sake dawowa kanki. E, Ibrahim Omar Ibrahim ku ne darakta da ke kula da shi wannan gandar na jiratawa. Lalle aiki na gandari yana bukatar ruwa. Ruwa kuma suna bukatar ko da yake sun yi zancen suna aiki da injina. Injina suna bukatar a samu su mai. wani ruwan kuma dole sai da kamfanin gidan wuta na jalika ake jawo shi ya ne kuke tayyar da tsarin shin kowanne cikin so nan mata masu ƙungiyoyin kudi kudi suke badawa ana sayan mai ana biyan nijelek ya ne kuke tayyar da al'amarin na barwa to marala eh, abu biyu ne gaba manoma wahala wajen samun ruwa wanda ruwa wanda mai wadda zai isa na biyu kayan aiki bon akwai na uku shine kamar hilaye su yi manoma kaɗan wannan matsaloli su ne manyan matsaloli saman gandari e na gaya muku gandari yana da shekara arba'in da wani abu kenan duka abin da aka yi lokacin nan mutum mai shekara arba'in kenan ba yaro ne ba ya gaji kenan rijiyoyin da aka yi forage ne gare mu forajin kenan akwai wasu cikin rijiyoyin da yanzu da in suna da litar ashirin da biyar per second yanzu akwai wanda bai litar takwas ne ya ka hidda ga second kenan fora ya ce ya ba da eka goma sha biyu da eh, litar takwas kenan bayi muna ga misali nan kuna gani nan akwai gaba hili kenan rishiya ne mai eka goma sha biyu amma ba ta iya ba da gonakin dole muka aka bar sa kenan wannan matsalar ruwa rijiyoyi sun mutu kenan wannan akwai matsala saboda shine gandari akwai bangaren da ba a noma ga rani saboda ruwa ba ta isa na biyu kayan noma kamar taki wannan suyin karhin eh, manomi yanzu kenan wannan abubuwa kuma lokacin da aka yi gandari duka mutum 716 ne amma yanzu na ga muku mutum 227 kenan gandari nan kenan kowane fami ya yi dubule ya yi triple ya yi yawa kenan kun gani kaman wurin ya yi ma mutane kaɗan kenan wannan shine manyan matsaloli wanda manoma suna eh, suka gani kullum wajen su eh. to a game da wannan matsalolin kun jima kuna hama da su ina tuni tun ba wacce ma da muka zo muka makamancin wannan shirin ha'ilo da wannan matsalolin suna nan shin bukai ku kwanki bane wurin hukumomi ko kuma ina kwana a game da haka eh, dangance da wannan matsaloli sai ona kenan ya kai shekaru yana kai matsalolin manoma wajen gwamnati to sai yanzu dai an samu labarin da gandarin insha Allah za a matsalar wuta tunda akwai matsalar wuta wuta ta yi kyara da yawa kuma sai aka zo aka ƙara ta shekara biyu wanda suka wuce kenan shine wuta yanzu sai gwamnati yake yanzu za a yi kamfani mai sarrafa rana kenan gwamnati yanzu ya samu kamar partner masu gyaran gandari kenan gandare duka kayan da a gandare rijiyoyin da masu matsala za a zo a yi sabon rijiyoyi za a kafa kamfani mai sarrafa rana kamar mai aiki da rana don a rage matsalar wuta saboda nan wuta ga shekara muna ba kamfani mai kula da wuta miliyon 144 shi ne kudin ruwa wanda kamar wannan kudi ne wanda aka na pompa shi kurum bayan wannan kuma akwai kayan linyi na wuta in linyi na wuta kamar transformator ko foto ko wannan baka waya wannan duka kenan gandari ne ya dauki yaunin shi kenan wannan abu shine zai in ai lisayin da su kenan kusan miliyan 160 ne ne shekara gandari ya kaba mhm. eh, kamfani mai basu wuta kowane shekara kowane shekara rani noma rani da damuna kenan kuma cikin wannan gyara za a ƙara gandari tunda babban matsala ne mutane da suna bukata hilin noma cikin gandari kenan wannan proje eh, da suka zo suka ce insha Allah za a fara za a kara gandari za a fara da gandari eh, na uku akwai tallafin da proje zai ba kaman ƙungiyoyin mata ko ƙungiyoyin manoma wanda a saman gandari saboda eh, a bunƙasa arziki cikin karkara don ka proje insha Allah yanzu proje da in ce ma ya fara aiki saboda suna nan suna kaman etude sun fara etude suna nan suna yi suna bincike hal binciken ma yana sama ya kusa karewa don eh, tare da mu ne aka yi binciken yanzu saura bakwai biyu bakin warin da aka bada e kenan proje wannan in ya zo insha Allah in dai an gyara wannan to insha Allah matsalolin nan duka za a maganin su. To madalla, mm. to Allah ya taimaka. E, hajiya Rabi kina bima shugaban wanda yake kula da harkar noman zogale zalla. Shin kina iya gaya mini zogalen nan wani irin sarrafa ne kuke mata? Kamar kuna sarrafa ta ta zama abu kaza kaza kaza har kala nawa. To salamu alaikum. Zogala na farko muna shanya ta misa shanta canwa. Muna sarrafa ta madawa. muna sarrafa ta me kudar ɗinta kuma muna sarrafa ta zama gari ta zama gari mhm. ko muna yin manta zogala mu hidda manta na 'ya'yan ko mu hidda kuli-kuli daban ko muna yin sabuni na wanka da zogala ko muna yin man shahi na shawawa da zogala ko muna yin sabuni na sha kamar sabulin salo haka sabulin salo mhm. muna yin shi da zogala kuma muna yin yaji da zogala kuma ana yin hakin shayi da zogala kuma halittar ɗin ta ana yi haka ɗin ta ana yi da da muranga mhm. to su wannan dukkan kan kika bayyana mana ɗaya bayan ɗaya horo ka je aka baku na sarrafa ko kuma ku ne kai lissafi ka ce bari mu gwada ka za mu gani in mun yi da ita ko yayi gaskiya mun samu horo tunda yanzu haka ma wan gama shaye na jikina shine wanda maka na kunshi amfani zogale yanzu haka akwai shi mm, shine kika shaho kika zo shine da su shine mai akwai shi ko yanzu to yanzu rabi duk wannan kana jika bayyana mana ɗaya bayan ɗaya ina kuke kai su kuna saidawa bayan kun sarrafa gaskiya wannan kawai yadda Haji ya cima ibrahim ta hidi bisa tahe tahen ga da muke wasu fuwar dinnan gaskiya bisa wannan tahe in muka je da kayan nan wajen baje koli duk kowane ya sayi ya ga ingancinsu dama kayan da ya akwai lamba wayarka za a ka. ko kai ambuwa? yanzu duk wanda ke nesa kwanan nan wasu da suka zo sun sai man shahi ya kai kwalba talatin suka tai da shi kuma sabunin ya kai ɗa ashirin wanda suka tai da shi har tale muranga da akwai isbageti yanzu haka akwai ta akwai isbageti ta muranga ya ake da isbageti kin muranga ko ne ka san kina dafa isbageti ta ki ta gida haka za ki dafa isbageti ta muranga kuma in kina so ki dafa ta haka nan ki sa mata dan mai da dan yaji ko ba ki sa mata tumatiri ba kina zuba yan ruwan ki kimani ki dafa isbageti ta muranga ta zinariyar manoma <laughs> to rabi yanzu kayanku suna nan nijar ne ko kuma har suna wuta kasashen waje gaskiya lalle kayan haita suna yi kasashen waje domin allah sabida wanda ya saye in ba dan ba mu samu hanya ba wadda za a cewa an zo wanda za ya zowa ya ɗauke su an samu kawar talla haka duk ko ina a zo a saye su gaskiya an mun samu masayan su sun hita an yaɗa su kayan nan ko dubu nawa kake so muna iya sarrafa su ka turo mu tura ma ka ɗauka e bisa nan bisa wannan kasuwanci shi ma muna son bisa wannan kasuwanci muna ɗan da 'yan matsaloli bisa kasuwanci na kayan nan kuma muka sarrafa su kamun mu samu saida su suna jinkirtawa kenan shi ko dan kasuwa kyan ɗan kasuwa in yi abin saidawa ta a ce yau gashi masayi ya turo yanzu ka ya waye kai kana kasashen waje ba sai ka zo ba za na tura kaya san kai ya mai jirgi ne ga yana akwai mai ɗauka akwai mai kulawa na kai ya mai jirgi ya ɗauka ya ta da tsohoron shi kai an turo maka kuɗi ka aza to me ke sa dan manomi ya ji karhin noma dan kasuwa ya ji karhin kasuwancin nan ko da wani lokaci alhamdulillah kuma ko zaman gode ma Allah bisa kan zilariyan manoma eh madam Hauwa Garba jin daɗin mata kina iya gaya min irin matsalolin da kuke gani a cikin wannan noman gandar da kuke do kamar dai yadda dai aka fara tun ɗazu kamar yadda dp suka ce gaskiya dai matsaloli dai waɗanda muke gani wurin harkar dai noma dai ba a cewa babu su amma akwai su kamar lokacin ban ruwa ɗin nan akwai karamci na ruwa duk da yake sun riga sun yi muku bayani abubuwan da suke kawo matsaloli wurin ban ruwa. To madalla. E, idan dai aka ce harkar noma yau da gobe ana noma a kodoshe a cikin gandare wani lokaci kasar tana gajiya tunda kullum ita kince dai ake ta kokarin nomawa. Shin mi kuke yi dan ya zamanto cewa kun samu dai kun sake raye wannan ƙasar ta rika ba da albarkatu yadda ya kamata? wato darekta Umar Ibrahim. Ajiya kamar yadda ke sani na muna amfani da ruwa da yawa. Kenan wurin da adda ruwa kuma ƙasa nan da nan za ta gaji. Bale baruwa ne aka yi ga shekara cikin shekara wata goma sha biyu kullum baruwa ake. Kenan da ana samun kamar taki na lokacin da akwai firin modere buhu yana jika goma sha uku da goma sha hudu. To yanzu a fi reform yanzu buhun ma ya yi ƙarhi kenan daman ƙasa ta gashi to haka dai manoma dangance da bakin ƙarhinsu dai suna sai taki haka to sai dai a koma bisa na gargaje kenan mutane suna yi kamar takin simi ko mm, takin simi ba compost mhm. kenan can dai ne a koma yanzu ana wayan manoma kai su bada in taki ya yawa kenan an samu na zamani ko kaɗan ne yana rage inda aka samu gargajiyar isheshe in ya isa mhm. eh. to madalla madalla e a bangaren kaman hanyoyin samun taki a yanzu kin ji wato e, haji ya cima ibrahim yadda umar ibrahim darakta ya mana suna samun matsala tunda a yanzu takin zamani ya yi tsada shin a matsayin ki na wakiliya ta al'umma anan. kamar wani irin kokari kuke musu daga bangaren naku don ya zamanto cewa su nan masu noman gandarin sun samu takin wannan a cikin sauki sun samu takin zamanin a cikin sauki eh, dangance da shi dai noma abu ne wanda ya kamata a ƙarfafa ma masu yin shi don shi ne eh, rayuwai eh, saboda manoma ana gaya masa da cewa lokaci akwai lokata wanda kumanda gurufi shi wannan kumanda gurufi yana kawo sauƙi kamar mutane su haɗu su yi oda kaya madalla tunda wannan oda kayan tana zamewa sauƙi ga manomi dangance da ka zo ka jira tunda yanzu babu kaima ka jira ɗan kasuwa ya zo ya sa buhu jaka talatin na san da in dai kumanda ne aka yi wannan to ba za ya zo maka ba jika talatin ba ko jika ashirin da biyar bai zame maka cicicip e saboda wannan kumanda gurufe dama da ake kirkiro shi saboda masu karamin karhi da in, da wan'in in ba su da kuɗin buhu suna iya gama kuɗin su sosai buhu kenan an haɗa kuma mai karhin buhu yana yi mai karhin buhu biyu ne tunda cikin gandarin ga akwai wanda gonakinsu suna da 'yar dama kenan in kana da karhin wannan zinariyar manoma gashi birzidan ya ce a da ita ce ake biyan bukata ta wajen taki to wannan takin in ana koma hannun kumanda gurufe to wannan tabbas taki zai zuwa cikin ragowa don manomi shi ji daɗi saboda gashi a bana taki sai da ya kai jika talatin jika arba'in amma bisa wannan kwamanda wanda su kai shi sun ji sauƙi tunda ya zo masu cikin sauƙaƙi tunda da ja federation sa'a ita takarda ma ta musamman aka samu aka wuda ganye mai wadda za ta ba da incin ka zo ka ɗauko taki ba tare da ka samu musgunawa bisa hanya ba kinan wannan in manomi ya, ya ji wannan gargadi mu bisa kuma da gurufe tun da federasan ba kuɗin ba ne gare ta duka wanda za ta wuko da taki kenan manoma in san haɗa nasu suka kai tun da wannan ƙungiyoyin ƙungiya duk wadda take kishin noma tana haɗa mambobinta sai ta je ta yi tambaya ya ne ake kuma da gurufe domin kuma ba masu cewa an ƙaurace ma manoma ban dama saboda manoman muke kenan duk abin da za a ba manomi sauƙi mu kullum a cikin shamaki ina kira bisa manoma eh, wanda ma bai sani ba ya sani duk shekara san sa'a tana kuma da gurufi na taki wanda zai zuwa ƙasa da farashin kasuwa don manomi ya ji daɗi a ganin ku ne ya kamata a yi don ya zamanto cewa an kyautata rayuwar mata musamman ma waɗanda suke nan suna fafutuka kan wannan gandun wato na shiratawa musoma da ku director umar ibrahim tabbas mutane nan suna ba da kokari suna ba da kokari tunda kullum babu hutu rani da mana ko lokaci suna cikin daji suna aiki kenan saboda irin wannan ne ya kamata a kama musu Eh, ina tuna da cikin gandarin mu akwai nan wasu mata waɗanda suka yi takardu suna da gandarin su amma gandarin su yana da matsala yanzu don suna da eka saba'in suna so a taimaka musu kyaman transformateur ne abu transformateur ne wajen duzu miliyon ne yake don ka wurin kaman nan kegel ne wurin yake na biyu eh, matan ya kamata a kama musu wajen kayan zamani na sarrafa kaya noma kaman wurin da aka sanya kaman ga damana suna da matsala wurin da in ko an dafa yan maka sai ta lalace eh, na biyu wajen kasuwanci kuma ya kamata ka musu da kasuwanci na duka tsakanin 'yan gari ne babu baƙi kamar in an samu rezo ko misa relation mai kyau kenan zai taimaka musu na uku e ko na ƙarshe eh, a taimaka musu wajen e kaman horo yadda aka sarrafa kayan noma don ku shine shawara da yawan da don su rage yawan asara don su rage yawan asara to madalla mun gode umar madam hawa garba mine ne kamata a yi don ya zamanto kun samu biyan bukata sosai a bangaren noman da kuke yi na rani a nan gandarin jiratawa ya kamata a yi gaskiya muna dai bukata a ce an ƙara tallafa mu game da harkar bunƙasa kasuwanci tunda abin da ake fata ga manomi ko kuma in ci wannan harkar sarrafawa muna son abin ya zama kama a ce kamfani ne jiratawa ba wai sai kwara-kwara ba tunda yanzu in kama kamfani ne a ce ko da wani lokaci muna ta da kaya ka a ce ma matsayin wannan gandarin namu jirata muna da mota wadda kullum da wani lokaci tana hita da kayanmu musamman waɗannan kaya na harkar sarrafa zugala kamar aka zancen mai da daidukan saura tun da in in zanzana da guda guda mu dauki tsawon lokaci. <laughs> kuna da injina na hudda su. Yawo muna da injina sannan kuma muna da kasuwanci a san su ko ina a san kowane lokaci suna hita. tunda kamar in harkar kamfani ne ai magana dubai ne ake yi ba magana kwara-kwara ba saboda kamar yanzu kun ga dan abubuwan da muke sarrafa kakin a saida mun kashe kuɗin kakin a saida mun kashe kuɗi amma in ya zanto ko da wani lokaci muna tura ana shigowa muna tura muna shigowa za a ƙara kama ga yanda ake duk da haka nan dai mun gode ubangiji tunda dukan abin da kuka gani kamar ƙara ce mata zinariya muka yi misali muka ga cewa yaran mu sukan tashi ko kuma yaran ƙasan mu sukan tashi su je har wata ƙasa domin neman zinariya amma mu ma nan jirata ubangiji ya sauka mu da zinariya a gida lokacin da duk ka zo ka ebo ta ka biya bukata kenan ya samu zinariya ya sai da ya samu kuɗi mun ebo zinariya mun sai da mun samu kuɗi ma'anar ta kenan gaskiya <laughs> mashawarciya hajiya cima ibrahim wata shawara ke gare ki to alhamdulillahi alhamdulillahi na ɗaya dai shawara ta farko a cikin garin jiratawa kuna da be'i kuna da be'i kuma be'in nan da E kantin taki kenan wannan kantin taki da aka yi shi domin mi domin har mai karamin karhi mai sayan kilo mai sayan kilo biyu don haka nan aka yi shi kuma domin mi domin shi shina iya haɗa kuɗin ƙungiyoyi a kai su a sawo ga na ƙungiyoyi ga wanda za a saida mu wanda ba a tai da kuɗin shi ba na ɗaya kenan ina so a ba da ƙarfi da cewa wannan be'in yaya aka ta kwanta e, president wannan magana ta ka ce ka binciki wannan wurin ya akai wannan bi'in ta kwanta na biyu abin da za na cewa an ce ku kana da kyau ka gama da wanka to wannan taki na gargajiya wanda ake cimawa ya kamata a bashi karhi shi ma tunda diyo in ka gama noman kwari kuma yana noma tudu to don haka nan a kula da bunƙasa ciman taki da wannan kararen wanda kuke ba dabbobi wanda zinariya ta baku tunda zinariya ce ta yi unhwani aka sai da aka sai shanu da a yi noman gandare to wannan kararen da kuke ba su ku san yadda kuke kuna daddatsa su kuna rami yadda za ku ciman taki ku rage wahalhalun takin turawa sannan na biyu wajen zancen kasuwa yadda muke ba ku ƙarfin gwiwa zuwa wajen kasuwa ta baje koli don me don wasu ƙasashe na duniya su ganku kuma su ga kayanku don haka nan ake cewa a sarrafa kaya masu kyau kuma sannan a yi masu wurin sawa mai kyau don a je a tallata su ina fatan a ce yau cikin garin jirata mun samu mai hannu da shuni ya zo ya ce a zo a buɗe kamfani na kayan gona a sarrafa su a gwada su duniya ta gani sannan duk abin da nake so gare ku ku bar rufe bakin ku a matsayin ku na manoma a wazab kuke a kira ne ta waya ku rika tallata abin ku. yana tahiya a kwanan nan a talla cikin wazab da na yi ta yadda ake sa garin garin ɗiyan bedi a cikin ƙasa kahin aishauka tana kashe cututtuka na cikin ƙasa kenan da kasa amfanin gona za ya tashi ba tare da wani abu ya cire shi ya mutu ba daga yamai aka turo da aba da salka hamsin kenan kun ga an ba a talla cikin wazan ba a samu wannan da kake to madalla mun gode hajiya cima eh hajiya rabi mamman wasu shawara ke gare ki don ya zamanto cewa aikin noman gandar naku a nan jirantawa ya bunƙasa sosai musamman ma ku mata gaskiya yan <coughs> ibrahim ya mance muna tana da wani taki da aka ce mu zanka samun bedi ma ko kamun mu kai ga garin bedi ma mu kai shi kunuwan bedi mu kwashe shi mu kai a gona wannan wurin in muka koma shibka mu ga abin da sakamako zai bamu kuma bisa ja hankali na ga kasuwa lalle kawai da hajiya ci matacce sai mu ce mu dai gaskiya bisa kasuwa ni a matsayin mu na sarrafa kaya sai mu ce alhamdulillah mun gode mu Allah tana duk swahe akwai masaya mana yi ana buguwa ta waya ko jiya na ta kwana na yau uku yau habanta mara ba ina kai zogale ina tura ta ya mai kuma ina tura ya mai tsakani na da Allah hahoran shi ana kai hakina sai in ce kuma alhamdulillah na gode ma Allah Allah ya kara mun kuzari ɗari bisa ɗari dama an kai yau kira wani ya yi don saboda gobe na nan saboda an aka ce yau ka tahi in aka zo kabar tarihi to sai in ce alhamdulillah mun goje ma Allah amin suma amin madalla ina ganin cewa ma dai to abu rikewa a nan dai wato danganci da wannan muhawara ita dai shawarwari kuma in ce su shawarwarin da manoma da shugabannin manoma kuma in ce shugabannin gandar da suke baku ya kamata a ce ku kun yi aiki da su a matsayin ku na mata wanda kuke aiki na noman gandari saboda wannan shine zai sa ku samu unhwani kuma ku bunƙasa noman da kuke yi da kuma albarkatun da kuke samu a madadin bakin namu cewa da daraktan gandu na jiratawa malam omar ibrahim da kuma wato magatakarda ta kungiyar mata da ke aikin gandari jin daɗin mata madam hawa garba da shugabar kungiyar mata masu noman zogale hajiya rabi mamman da kuma mashawarciya hajiya cima ibrahim a madadin kowa da kwani hawa usman da fatan shirin ya gamsar da ku nake ce muku sai wani lokaci a can kan injina muna maka godiya sayan isaka dalilin ka ne aka saurare mu sai wani lokaci insha Allah